Farfesa Adamu Tanko barka da warhaka. Kafofin yada labarai na duniya sun waye gari yau da rahoton da wani kwamiti na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da ke fargaban matsalolin da za a fuskanta nan gaba saboda ɗumamar yanayi. Me wannan cece kuce ke nufi kenan? Abin da ake ja a kai shine me yake jan wannan lamari na ɗumamar yanayi kuma wa yake da alhakin ya yi wani abu wannan shi ne abin da ko yaushe aiki kuma me ma za a yi yawancin kasashen duniya suna nuni da cewa abin da yake jan wannan al'amari shi ne yadda aka samu manya-manyan masana'antu na duniya da sauran manya-manyan a kere-kere da ake na ababen hawa na jiragen sama na a manyan kamfanuka da irin hawa a hayaki mai guba da suke fitar da shi to idan ka kalli yadda kasashenmu na afirka suke za ka ga kasashenmu na afirka gaskiya manya-manyan masana'antunmu ba su da yawa idan ka kwatanta su da na turai to shi yasa sai ana ganin cewa kasashen turai su ne suke da alhakin a ci yadda suke gurɓata yanayi kuma su ya kamata a ce sun yi wani babban al'amari na yadda za a maganta al'amarin. Wannan shi ne abin da in ma akwai ce ku ce gaskiya irin wannan batu ne na wane ne zai yi kuma me za a yi. Ina tasirin shi wannan rahoto kenan. Wannan rahoto da kai bayani a kai eh, eh. yawa shi ne yana nuni da cewa babu abin da zai haɗa kowa da kowa. akan abin da za a yi illa a ce yau muna samar da dashi ana dashen itatuwa ko ina wannan shine zai taimaka domin itace na kamar haɗi wannan guba wannan hayaki mai guba da muke fitarwa daga masana'antu. Farfesa yanzu haka birane na ta ƙara bunƙasa a ƙasashen duniya wato dai ana ta sare itatuwa babu ƙaƙƙautawa wannan kenan na da haɗari. Eto eh a kaga da yadda kai bayani yanzu biranen mu na ƙara bunƙasa yadda birni yake bunƙasa kaga yana cin daji ne kuma shi daji an san shi da itatuwa yadda ka buɗe biranen zaka ga tara bishiyu kake yau ana sauya su da gine-gine tituna ne gidaje ne makarantu ne ofisoshi ne wannan shi yake ɗauki to wannan shi ake ganin cewa kamar yadda muka yi wannan bayanin idan ka sare bishiya ga abin da ke zuke wannan abin da yake eh, gubar da kake fitarwa eh. menene zai zuke su eh. ne yake shiga sai kaga kullum yana gurɓata yanayi sai kaga yadda yanayin samun ruwanmu ya bambanta yadda aka sani wani gurin ya an na samun kamfa wani gurin kuma a sami yanayi na yadda za a ce a shi ana samun flood a ambaliya waɗannan abubuwa suna ta tafiya hannu da hannu kuma idan ka duba za ka ga mutane mu kamar munan da muke a kasashe na afirka biranenmu na bunkasuwa kuma gashi muna da yanayi na rashin kamashi babu wutar lantarki isasshe babu gas isasshe babu fetur babu kananzir duka yadda ya fata waɗannan su kuma sai mu dinga sare bishiya su muke konawa